ضخمي muka taras da wata halitta kai ka ce tarin yashi ne tarin yashi amma kifi ne guda fa atainahu muka iso ga wannan kifi fa idza bi dabbatin muka taras ashe dabba ce ba yashi bane yuqalu laha al'ambar ana kiran wannan dabban da suna al'ambar sunan wannan kifin kala fa kala abu ubaida sai abu ubaida ya ce ma sahabbai mayyitatun to wannan fa mushe ne mushe ne ya za mu ci mushe sun makala sai ce to la na hannu rasulu rasulillah wa fi sabilillah mu yan saƙon manzon Allah ne muna tafiya cikin hanyar Allah wa qad turitum fakulu saboda haka larura ta same ku na yunwa ni ina ganin duk da cewa mushe ne ku ci Kala yace fa aqamna alaihi muka tsaya kan wannan kifi shaharan tsawon wata guda kaga can ya ce kwana goma sha takwas yanzu kan ma ya ce wata guda wa na hannu salasu mi'atin muna mutum 300 hatta samin na sai da muka yi kitse sai da muka yi jiki saboda abincin da muka ci wala kadar aituna nagtarifu min waqabi ainihi bil qilal duhuna yace mai da muke ɗiba daga jikin ainihin ramin idansa yana cewa tuluna muke tarawa mai tuluna ake tarawa na mai da ake samu a jikinsa wa naqtati minhu fidar kasauri muna yanka sala-sala na naman wani tafasa shi a mai da shi kilishi saboda za a yi tsaraba in za a koma gida suna ta gyara nama sun samu abinci wata guda walakad a haza minna abu ubaida salasata ashara rajula ya ce abu ubaida ya cire mutum goma sha uku daga cikinmu fa a ƙadahun fi wa ƙabi ainihi a ramin idon kifi guda ya ce ku zauna mutum goma sha uku da muka zauna a ramin idon nan wato yana ta kokari ya suranta mana girman kifin hikimar sa na shi jabir Allah ya kara masa yarda fa akhadha an min adla'ihi fa aqamaha summa rahala a'zamu ba'irin ma'ana ya dauki kashin hakarkari ya kafa ya aka samu raƙumin da ya fi girma a'zama ba'irin ma'ana fa marra min tahtiha wannan raƙumi wani ya hau kansa kuma ya wuce ta karkashin wannan kashi na hakarkari wata zawadna min lahamihi wa shaqa'iq don haka da zamu koma muka ɗau guziri eh, muka ɗau tsaraba na namasa da kuma kilishi da muka yi sun tafasa naman da ruwa suka busar da shi falamma kadimnan madina muna isowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu yi tambaya bayan an riga an ci wannan kifin na wata guda fa na zalika lahu muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum wannan abinci ne da Allah ya fitar muku da shi da kansa wannan abinci ne Allah ya fitar muku da shi da kansa daga teku sai annabi ya ce musu hal ma akum min lahmihi kuna da dan saura ne shay'un akwai ragowa fa ku kusan mana fa arsalna ila rasulillahi shikenan muka aika wa manzon Allah minhu fa akalahu annabi ya ce uh, wannan yana tabbatar da cewa mushen teku halal ne shine ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam الله مدوك كيتي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهرات شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس me yasa Ka'aba ta samu irin wannan daraja domin Ka'aba tana da daraja wato wuri ne da Allah madaukake samar alfarma an hana abubuwa da yawa a Makka me yasa ta yi kai tunani shine Allah ya bada amsa ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama abinda yasa Allah ya saka Ka'aba a matsayin ɗaki mai hurumi mai hurumi shine wurin da aka hana abubuwa da yawa shine alharama al'imamu katada da tafsirin fathul kadir na al'imamu shaukani uh, mujallar na farko shafin 397 yana cewa hawa jizo abqaha Allahu bainan nasi fil jahiliya wato Allah ya yi makka albarka tun lokacin da ya halicci duniya tun ranar da Allah ya halicci duniya ita makka an mata albarka allah ya mata albarka saboda haka sai ya sa dokoki a garin makka ya sa dokoki a garin makka ya sa mata hurumi ƙiyaman linnasi me dalili saboda tsayar da addinin mutane saboda tsayar da addini ƙiyaman lidinin nasi saboda tsayar da addinin mutane wa ma'alim hajjihim ya zama wuraren ibada na aikin hajji a makka suke saboda haka wurin bari a sa masa dokoki masu tsauri saboda kai bako in ka taho ka zauna lafiya da ɗan gari ya zama an zauna lafiya saboda akan samu matsala kowane gari ka sani ana samu matsala za ka samu mutanen garin suna da wata al'ada bako al'adar ba ta dace da shi ba kowane gari da ka sani a duniya saboda haka allah ya sa doka wa makka tana da doka kowa yake garin makka darajarsa guda ne saboda haka an hana hatta farauta dabban da ke ere maka kakkai farautarsa kaga dan a nuna maka cewa ba kasar ka ne ka shigo wata ƙasa ne fa mai daraja idan ya zama baƙo ya taho maka baƙo daga sassan duniya ya taho maka kamar kai yanzu ka tashi daga najeriya ka tsallake ƙasashe da yawa ka isa maka kana isowa maka ya ce to karka yadda ko farauta ko tsuntsu ka gani a garin na karka harbe bishiya in ka gani ganyen ta karka cire wannan duk doka ne ce eh, to lallai zan samu tsaro tunaninka kenan zan samu tsaro kai bako da ka zo an ce dabba ma haramun ne a kashe na makka to bare mutumin makka kaga bako zai samu nutsuwa farautar makka an hana ice da ya tsiro a makka ba kyau inda ice nan da kansa ya tsiro wallahi babu kyau ka yanke ganyensa ko ka karya reshensa haramun ne aya ta alkur'ani da hadisan manzon Allah duk sun hana kuma wannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan annabi maka tana da alfarma abu Allahu baina nasu fil jahiliya tun a zamanin jahiliya fakanar rajulu lau jarra kulla jariratin sun malaja'a ilal harami lam yutanawal wa lam yuqarrab katada ya ce mutum duk laifin da ya yi a duniya idan har ya samu isa makka to ya tsira a zamanin jahiliya komai munin laifin mutum in ya riga ya shiga hurumin makka to ya tsira saboda kana ganin mutum ya kashe babanka amma sai ka kyale shi a zamanin jahiliya saboda darajar wannan kasan wa kana rajulu laula ya qatila abihi fi shahril harami lam ya'rid lahu wa lam yaqrabhu sannan akwai abin da ake kiransa alqalaid alqalaid shine rataya rataya da mutanen jahiliya suke sawa mutanen a zamanin da zamanin jahiliya Allah ya tabbatar da shi a zamanin jahiliya idan mutum daga wata ƙasa zai tafi aikin haji to zai rataya za a saƙa mar wata saƙa za a masa saƙa imma da gashin fatan dabba a yi wata saƙa ya rataya a wuyanta to duk wanda ya gan shi kamar ya saka baji kamar ya sa tambari ne na cewa shi alhaji ne to babu wanda zai taba ka babu wanda zai taba ka har ka isa maka a zamanin jahiliya kenan saboda me saboda daraja wannan gari shine Allah madaukaki yace ja'alallahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wa shahara al-harama da wata mai alfarma wal hadiya da dabbobi da aka kora saboda eh, hadaya wal qala'ida da rataya wanda mutane ke sawa a wuyansu idan sun yi nufin tafiya aikin haji Allah ya tsare wannan tun a zamanin jahiliya lita'lamu saboda ku sani anna ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa wa anna bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai i'lamu anna i'lamu